يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ta daren talata inda muke karatun bulugul maram min adlatul ahkam a masallacin masjidin nuri mabiyarin inda sokoto yau ina jin muna ɗaya ko ko talatin ko an ce jiya dinin fara an ga wata an ga nan to yau muna ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da talatin da biyar ubangiji Allah muna muna roƙonka ka sa wannan shekara ta zama na shekarar alkhairi a karatun da babin da zamu tashi a yau babi na biyu a cikin kitabul Fala. babi na biyu ko babi na uku babul ila'i wa zihari wal kaffara babul ila al ila'u rantsuwa ma'ana shi daidai ke da halifu ka ce halafa ya halifu ko sai ka ce ala yu'uli ila'an ala ya rantse yu'uli ko yuli yana rantsuwa ila'an rantsuwa saboda haka ila'u rantsuwa ka cewa ko ka ce yaminu ko ka ce halifu ko ka ce al'ila'u don rantsuwa sai dai banda hakan a wannan allogatan kenan a istilahan ko a shar'an an yi uhan da kalimar ila'u da babi guda cikin babin nikahi ko babin nikahi babu talaku na aka umu aka yawan uhan da ita ya aka ce a nan ila'u ana nufin mutum ya rantse ko ya ɗau alwashi ko bai ce wallahi ba ya ɗau alkawarin cewa ba zai kusanci matakai ba tsawon wani lokaci da ya haddade ma kai ne shi din amma bai wannan to sai a ce saboda ni yi haka sai a raba shi gida biyu sai a ce ya yi shi dun horo ko dun cutarwa tunda in dun horo na Allah ba shi dama wallahi ta kafuna takhafuna nushuzahunna ko fa'izuhunna wa hajuruhunna fil mawaji'i wa daribuhunna kun ga wahajuruhunna yana kaurace mata saboda haka in dun tabar ko ko ta wata ɗabi'a ta ɗauko ka ji tsoron sai ɗan kaurace mata ya tabbatunta to wannan babu layi shari'a ta ba shi dama amma ɗayan hannun in ya zama duk cutarwa da kawai bai son ta yi yayi shi kenan kuma ya wuce da ita wannan kuma shari'a ta haramta yi wannan abu to in haka na da wancan da shari'a ta ba shi dama na kauracewa da wannan da an ka haramta mai sai a koma diba ko mataki na biyu kwana nawa ya diba ko wata nawa ya diba kaurace mata dun horo ko kaurace mata don ya shi ta cin amana in dai ya ce kwana ɗaya ko kwana biyu wata ɗaya ko wata biyu kai wata uku ko har wata uku da kwana ishirin da ko kwana ishirin da takwas ba a dai kai wata hudu ba in su yi ambata kawai sai a ce mata ya hankuri shi ko ai ta ba shi magana ya hankuri ya dawo Kina fahimta ba ka da damar ka rage mai watannin da ya ɗiba ba su kai wata hudu ba amma in sun kai wata hudu ko sun tsallake wata hudu to wannan al'amari kuma dole shari'a ta shigo don cutarwa ta shiga ciki cutarwa da ba a hankure ma ko ba haka ba saboda haka dole a zo a gyara mai zama sai a ce a duk wanda ka mata in dai ba sakin za ka yi gaba ɗaya ba to kar ka yi mata kauracewar da ta wuce wata hudu kila fahimta to sai a ce idan mutum ya ce bai kusantar mata ta wata hudu ko fiye da wata hudu ilahi an fahimta to shi zaka zamu karatu ke amma idan mu sai kaurace mata ce wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko har da wasu kwanaki ba a ce mai ila'i sai dai a ce hijiranu wanda shi ta ba dama saboda haka da mun ce babu ila'i shine mutum ya kaurace ma mata ta fiye da wata hudu me hukunci mun gane wannan ko sannan wa bihari mutum ya kamanta mata ta da uwa ta a nuna kamanceceniya ta nuna haramci tsakane da ita kamanceceniya ta nuna haramci kamanceceniya ta al'aura ko ko wadda ka nuna mai halaccin mata ta to shine tsayi ma'ana irin wadda laraba sun kai amfani su ce anti ka zahari ummi anti alayya ka zahari ummi yau ke garar kamar ban uwata yake zahari ma mutan shine bai ko to laraba suna amfani da kalimar zaharu saboda kinaya ga jima'i ko kinaya ga zoma mace wadda kasanta ta hawan dogodiyarka ko tun ko ko ko wani abin hawanka ko jakinka ka hau bisa bai nai? to haka ma suna kinaya haka suka hawan bisa abin nan a matar da Allah halitta ma to shi yasa suka umhan da zuharu to a yayin da mutum biyar ya kamanta mata tai da mahaifiya tai wajen kokarin kore halaccinta to shi aka ce mazihari mun fahimci wannan to shi ma wannan hukunci ne a shari'a sannan wal kafara to shi zihari hari yi shi akwai kafara amma ila'i bai da kafara izra'i da kafara shi yasa ma'ana wal kafara Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara a yana cewa lilladina yu'luna min nisa'ihim ko tarabbusu arba'ati ashhurin wannan ita ce a guda tilo da ta sauka kan ila'i waɗanda lillazina ga waɗanda suna da haƙƙi kenan an ba su tazara ga waɗanda yuqluna min nisa'ihim ko suka yi suka yi ila'i ga matansu suka rantse cewa ba su zo matansu to Allah ce tara busu arba'ati ashhurin an ba su dama kolin koli wata hudu kolin koli wata hudu fa in fa'u in sun ka cika wata hudu fa in fa'u in sun ka dawo ma iyalin su cikin daidai wata hudu ko kamun wata hudu ya Allah ce ni fa inna Allah ghafurur rahim ko Allah mai gafara ne mai jin wa in azza wa in azmu fa in azmu talaqa in ko da ma suna da kudirin su saki fa inna Allah sami'un sami'un basir sami'un basir ko sami'un alim sami'un alim Allah mai ji na ko masani ma'ana aya da take magana idan mutum ya kudurta cewa bai zo mata ce ko wata nau ya san ya tsallake hudu ko shekara ko shari'a ta mai da shi wata hudu in wata hudun sun yi ko ko kamun su in Allah sa ya ya huce ya wani wal kamalu alhamdu in ko mai da wata hudu sun cika to shi kenan ko rabuwa ko ko wata ko ko mai da ko ya ran ko ya da to alhamdulillah to bari mu karanta hadisi daya zuwa biyu game da wannan matsalar hadisi na farko Zan ban mamaki sai mana ya kawo mana hadisin na farko duk da cewa hadisi na ila yana nan cikin bukhari wanda yake ingantacce lahiya lokacin da an ce ma rawal bukhari kaga ingantacce amma sai dai kash sai da ya kawo mana wani hadisi wanda tuni zai ruwaito yana da matsala duk da dai hukuncin da muka san mu samu mun muna samu ne ciki amma ya laita hu bai kawo shi ba ya kawo na bukhari wa ya kan sai mu huta mu diba hadisin عن عائشة رضي الله عنها قالت ala. ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya rantsi ala ya rantsi ila kenan ko ya rantse min nisa'ihi ga matansa na cewa bai zuwa ga matansa ya rance wannan kissa mun santa kuma tana da tsawo kuma akwai da cikin bukhari da muslim kuma ina ta fito cikin abu dawuda ko ku ta fito cikin muslim bukhari da muslim sun kawo ta kuma musulmi ya koma da ita manzo sallallahu alaihi akwai lokacin da matansa suka hasala shi ko ko suka bata masa rai ya rantse cewa ba zai kusance su gaba gaba ɗaya zai kusance cin san wata guda abinda muka so mu samu ashe ana ilahi ashe ya halarta in mace ta hasala ka ko wani abu ya shiga tsakanin su wanda ganin horona kace za ka kaurace mutata guda wata biyu babu illa don saboda ni saboda a matsayin ka na namiji to ya kamata a ce kana da makamai da yawa wanda ka ladabtar da mace ko ba haka ba to sai a kore ma wannan saboda ni saboda ka a bari a kai ya abai lalace to in dai kauracewa shi an maganinta to ya halitta kaurace to manzo sallah sallan ya taba kaurace mu iyalai ne wata guda amma wannan ila za mu ce annabi ya sai mu ce ila'i na lokacin ba ila'i istilahan ba ni ila'i istilahan sun ya wata hudu to manzo alaihi wasallam wata guda na kawai sai mu ce ya rance kawai wata guda ba zai kusanci yadi ne ba ba za mu ce ya ila'i a fahimta hun don ka karanta ma malamai suna ce mun suna son bai taba ila'i ba sai ka nan kuma an ce ala ya yi ila'i da suka ce ila'in da aka mishi wanda an ka ce bai taba yi ba na wata hudu bai taba yin shi ba amma ya taba na wata guda zuwa alwashin bai komawa yasa yayi shi hadisai uku na duk sun zo ba san ɗaya daga cikin su wani su ce wancan wani su ce wancan sun ce ya ila ila saboda ni saboda Aisha radiyallahu anha da Hafsa radiyallahu anha lokacin da suka yi mai wannan zamu ce irin kaidi na mata ko ba haka ba ko ma kirki zamu ba ko Eh, ma kirki na mata makaru ko mutumin kirki na makaru ko ba haka ba kai hatta da Allah wa makaru wa makara Allah ko ba haka ba Su kai ma kirki. dibara ce kawai kai dibara da zaka kwato abu ya komo gare ka to a take su ta ma'aurata ko ko take ta matan mu sallallahu alaihi wasallam ko wace na kokarin ta kwato annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam kullum tahi yana biya wa dakin ko wace shiga dakin wannan su gaisa ya shiga dakin wannan su gaisa mazo sallah sai ya shiga dakin wancan ya gaisa da ita ya abin nan kuma a koma wancan a koma wancan a koma wancan kina mun fahimci wannan ya sai zan yi shiga dakin Zainab sai ta bashi ta dai mai ta sai ta bashi zuma ehem ya tsaya shan zuma to kaga kuma mazo sallah sai yana son zuma sai sun ka ga tana kokarin ta kwashi manzon sallah kullum tana da da mai da kenan ko ba haka ba kaga irin na mata in ya zo ga can ya abin nan ya komo ga can kira kira Allah ta bashi sai su dan dan ciwon haka nan da suka ɗauki dabarar bari su hana manzo sallah ta shan zuman nan duk shi kenan sai Aisha ta ce mahafsa idan mu sallah sai shiga ɗakin ki ce kina jin kamshi kamshin wani abu kamar ni kamar karshen albasa ko ko kamar karshen wani abu a irin wanda bai da daɗi dai mugun wayi manzo sallah sai shi ko bai son bataccen wayi ce kamar kina jin wani wayi to in ya tambaye ki ce lalle ke ji shi to karshe zai faɗa miki menene sai ke ce to lalle wannan kina jin wannan to haka nan nan yanzu ɗakin Aisha ba ya to ɗakin Khadija ɗakin Zainab ita ce kamar ina jin wani kamshi wani ra'ihatin kariha wani mugun kamshi wanda bai da daɗi ce ba komai na ba illa madadan eh, zuma ta nisha ɗakin Zainab ka ce kai amma zuma ga ko da wari take da wari to shi kuma sallah san bai sun a ce yana jin ana jin wari ga jiki ne ko bai dace ba ko bai da wari yace wari ga yace kai ya baka jini ya rasulullahi amma wari ya wuce ɗakin hafsa kuma ita ma ta ce kai sallallahi kana wani wari kuma sallah sai ce to na haramta da yau ban koma shan zuma in dai ita ta ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah ma ahallallahu lak wasu ce wannan yasa ce ta kawan nan to ya faɗa wata ce amma kasu faɗa ma kowa na ya haramta tunda shi ya hana maka yin ta ba kowa ba don kan mutane su ɗauki haramci ko ba haka ba sun ka ce a ba kissat ba wannan tashar zuma ce kissa ce ta maritul qissiya mun sallata yana da kusa yana da kuyanga maritul kissiya wanda sarki na jashi ya aiko sarkin hisra ya aiko masa ko ba haka ba in kana da kuyanga a kowane lokaci kana iya zuwa wajen ta ita ba ta rabon kwana matan ka za ka raba ma kwana kwana ɗaɗɗaya ko biyu gwargwado da kun kai a yarjejeniya amma ita ta ɗaka ka ko shi kana iya zuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗakin wancan sannan kuma sai ɗaka ce wajen mariya ko ku yi da ake wance shi wajen mara sai wannan abu ya dan dame su ko ba haka ba su sun ka rika farmato game wannan wani magana da gani manzo sallallahu alaihi bai sun ya fata ma Aisha rayuwa sai ce mata to ta sani ita zai faɗa mata da yau ya haranta mariya ya haranta makanta mariya ya faɗa ma hafsa ya haka ya ce amma kada su faɗa ma sauran mata ta shayi su wannan wasu ce shi dalili faɗin da sun kai na zuma kasu su faɗa ma saura sun ka faɗi ko kuma faɗin da sun kai ne ya haramta marikin kuddiya kina fahimta suka ce ɗaya daga cikin dalilai guda uku da aka cewa shi na ya hana a ya samu sallah ya hasala din nan muna neman hasala ce wanda lissa yawan nan ta uku a ruwayan musulun ya kawo ita ko ta kissa ya ce a manzon sallah ya hasala na lokacin da suka yi a manzon sallah su matan mata ne ga su cin jim wani tsamki ya shiga tsakanin su gaba ɗaya sun haɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan da kalibin Aisha da Hafsa su kalidin sauran matan radiyallahu anhunna ajma'in na cewa na cewa ba su yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ganima an kawo sadaka an kawo kyauta ko bai shigowa da shi gida sai ya rabi ko ba haka ba su ga su ana kwana uku ba azauta ba azauta kunya ba kwana uku ba su cin komai sai dan da nino da ruwa amma ga matan su sahabbai da sauran mutanen gari alhamdulillah busha shadiya ce to wallahi su ba su yadda da wannan ba sun ka take mamu Allah gidan wuta sai ga sun zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba su yarda ba gaskiya haba a kawo ba kaza kaza kaza kai kai da kai kai kuwa kyauta shi ke nan kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zahi wannan magana har suka bata masa da sosai aka yi ta rigima wannan kadiyar ma ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam Umar na zuwa ya ga arawa ci manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ga cikin kirare ne ya baci ya ga da fuska ba abinda ka ka sai dariya ya yi da ni bai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba jahilin zagayen mata ne sai ya ji kamar tonon asirin iyalai na ko ba haka ba kuma ya rasa komi sunan na labarin da ya ba su yace ya rasulullahi ai kaji kaji yanzu ina batun hitowa kuma yadda ma an yace yace ina batun hitowa sai wance sai an bace mata ta yi wai ta riƙe ni wai ba ta kuɗin ce wani da ni kama kanta ni shaki saboda kallowa sai man sallah ya yayi murmushi yayi yi dariya <laughs> yawa sai sai ke ne ga sai sai man sallah ina ba wacce ga sunan ka ga sunan ko duk ran da yanzu na su su ka zauna wai kaji kaji kaji kaji sannan ka bada ya ka ba manzo sallah sallan manzo sallah sai ka ba shi labari to wannan idan Allah ya sauka musu aya ya nisa annabi ya nisa annabi in kuntunna turidna zinata alhayata dunya wa wa ta fata al in ta turid turidna alhayata dunya ko wa zinata fata alaina umattu kunna wasarri kunna sarahan jamila hadda zo kashin aya wannan sun kace ne abin ya bata ma Allah rai ɗaya daga cikin dalilan uku dai shine malaman tafsiri ka cewa ko ko malaman hadisi ka cewa ɗaya daga duk waɗanda an yi su ɗaya daga cikin su na ɓata manzo sallallahu alaihi wasallam rai ko kila biyu ko kila uku sun kaɗu tare jiya an yi wancan ba da ba an ka sake wancan kuma a jima kaɗa an ka sake wancan ka sai ka haɗu da yawa dama akwai gyambo ko ba haka ba sai an ka taɓe ka cikin gyambo sai ya ƙara hasala ko sai ya rance to tun da sun yi haka bai koma shiga wajen kowace wata guda mun sallah sallan an kwaso mai yan kaya ne yadda wata ɗan lambu nashi in ji haka cewa to shi na wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari na cewa man sallata ne ji hadisin anas radiyallahu anhu ya ce man sallata ya ce iyali ne ya ce musu ya rance ba zai wajen zo wajen su ba wata wata in sallata ya kaurace wani dan lambu can mu haka mai da azai share da abinci ne amma bai kusanta iyali ne wata guda yace sai an kai kwana 29 sai gangam mukani zai koma cikin gida lokacin da Aisha ka ce mai to ai ka ce wata guda 29 akwai sauran guda ko ba haka ba sai ce ai wata guda ai ai wata na iya zama 29 ko ba haka ba eh kaga har yanzu dai tare nuna mai dai ba eh. to shi na Aisha ka bamu labari ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya rance min nisa'i ga matansa ya musu ila'i na wata guda wa harrama ya haramta da wani abu ni haramta zuma i in ji wasu ko ma da tulqittiya i in ji wasu ko ba haka ba ɗayan din ya haramta amma haramcin ko da mariya ko ko wani iri don haramcin dama in kace kullu shay'a alayya haramun an kace kai magana magana ita gani bai zan haramun ba ko ba haka ba don babu mai haramta abin da Allah halatta saboda ni saboda haka nan ba abin da a haukanta illa kai kafara mun karanta hadisin Abdullah bin Abbas ya ce ashe bai zan kuna da uswatun hasanatun ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda ya haramta wani abu ta ce a kai ba ko mina ba kawai yayi kafara kila fahimta saboda haka wa harrama bi Allah sallallahu ya haramta wannan abin in ma zuma in ma mata tai faja'ala al-harama halala daga ba da ta sauka Allah ko manzon Allah abin nan da ya samu ya ce haramun nan sai mai da shi halakka ba abi ne ko kai kaman wanda abi ne waja'ala lil yamini kafara rantsuwar da yayi sai kafara rantsuwa ya rantsuwar ni ba rantsuwa ta wallahi tallahi ba rantsuwa na haramta abin da Allah halitta mai dama in ka haramta abin da Allah haramta ma kafaratul yamin ake mun gane wannan rawahu tirmidhi warwatu hudikatun hadisi na ta hanyar mun kawo mun kawo dama na kara kala uku ta akwai na kara hadisi mawdu'ihu ya saba ma hadisi sahihu shi da'ifu din sai a cikin munkarun ko sannan akwai na kara da bai saba ma kowa ba shi wannan daga cikin ruwa wannan rawi ya kai raunin da duk in ya ruwaito ba a karba mataruku ana ce mai mun kawo kidan fahimci wannan sannan kuma ana ce ma hadisi ana nakara ga inda hadisi ya saba mami ya saba mun a wanda an kasance range hadisin ko da hadisin bai da illa kila mun fahimta don hadisin nan wanda aka wata mun kadiba ga hana mala ya ta halili ne aroto daga Amir Ash-Sha'bi shi ku ya roto daga Masruku yazo ga Aisha radiyallahu anha in kace daga Amir Ash-Sha'bi kace daga Masruku kace daga Aisha to ya haito daga wa kenan in ka kawo shi haka ya haito daga hanyar Maslama ibn Alqama Maslama ibn Alqama shi ya ruwaito yace an ba'ana Dawud ibn Abi Hind shi ko Dawud ibn Abi Hind yace akhbarana Amir Ash-Sha'bi Amir Ash-Sha'bi an Masruq an Aisha radiyallahu anha kila an kuma in tabbata ta haka sai ga hadisin kamar zahiri lahiya amma ta tabbata a wata hanya ta Ali ibn Musahhar shi ya roto daga Amir daga Amir bai ce masruku ba bai ce Aisha ba daga Amir yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yazo mu yazo mursalun tunda Amir ash-Sha'bi to Ali ibn Musahhar fika ne kuma afdalu min maslamatu bin alqama kila fahimta saboda haka kenan hadisin in ka dishi ta maslama ibn alqama ko ba haka ba akwai kure ciki mursalina shi ku yayi rafi ina shi in ku ka shi ta hanyar wanda astika shi ko zaka tuke kan amiru shi ku yayi irsali na shi kan haka hadisin shi aka matsala amma hadisin lalle mun sallallahu alaihi ya ila'i ga matan sa wata guda ya tabbata a cikin bukhari hadisin mun sallallahu alaihi ya haramta zuma ga wani kauli ko mace ko mare tutsiya kuma ya tabbata hadisin kuma mun sallah sallah iyali ne su yi taro shi mai taron dangi na sai ya ba su kudin ce wane ya tabbata a cikin musulun ko ba haka ba kuma waɗannan su a da ya sa ilahi saboda haka abinda muka nema mun waraka illa kawai muka ce da dai malam ya ɗau mun hadisin bukhari ko hadisin muslim da shikenan wanga illa ta akwai cikin sanadi ba ta da ba ta wakana ba ina fatan gane wannan abu na gaba mu ƙara samun bayani ga ila'i وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق wannan hukunci da muka koma samu cikin aya don aya can ta farko cewa ta yi fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim fa in ko fa inna allaha samiun alim ko ba haka ba idan kacce ba ka zuwa ga iyalin ka sai a ma wata hudu dan Allah ya ka tuka ka koma gare ta kila ka mota din ko ko daidai wata hudu ka huce ka koma shikenan babu wata matsala in ko ka kudurta ka saki ashe saki na to kuma Allah yana ji yana ya san komai ko ba haka ba to min abinda muka so mu gano in dai ka kuma ka babu illa abin ya warke ko to yan kai wata hudu ka ki koma ni za a yi ma shi muka so mu samu to yan kai wata hudu ya ki komawa sai ka kai kara ta hasali ma idan ta ce mata ilahi bai zuwa gare ta wata ɗaya wata biyu wata uku tana iya hankuri a bata hankuri sannan kuma ta yi ta jawo hankali ne da a sa mai shawa da sauransu har ya ji ya huce duk da barbaru irin na mata ta yi mai har ta ji ya huce ko ba haka ba kar ta ce mai a'a ta tsare ta ce yadda ba ta san matsayinta ka sa kan mata kenan ko ba haka ba ka tafi cikin dare ta shekaru to ya matsayi na in ta gidan mu ko in ta gidan ubana ko koya ko ba haka ba ga in ya asala ce ta gidan ubanki a a ta jawo mai hankulan da zai warke shikenan dama sai karan matsala ta kila eh da kuma haka nan sai ce ai da ma Allah abinda da kaza ki mi shirsa amma dai babu babu komai wallahi ki kina kun gane to in har ya kai wata hudu duk dibarun da ta kai ta yaki dawowa to sai ta kai ga magabata ko waye ko hukuma to in ta kai don da an wata ba a cewa ta saku ba ta saku ba su ko sai su kira shi a tsare shi a ce ka saki ko ka koma in dai ka gaji da ita sakatta in ko kana da niyyar ka aure ku ci gaba da zama to dole ka mai da ita shi na ga hadisi da Abdullah bin Umar radiyallahu anhu qal idza madat arba'atu ashhurin idan wata hudu suka shude wa al-muli sai a gurfanar da shi a tsayar da shi a gurfanar da almuni wanda ya kila ishi mijin hatta ya tsallika ko dai ya saki ko ya koma hatta ya tsallika ma'ana har ya saki ba ce an kai a ce ya saki dole ba hmm, ko ya saki ko ko a shirya amma wala ya kawo alaihi tsala ba a cewa saki ya wakana kwatsam hatta ya tsallika sai ya siya saki idan ya wata hudu ko wata biyar ko wata shida ko shekara guda ba a cewa a a saki na ba saki na ba sai an ci da samai ko ya sake ta ko ya koma mun fahimci wannan shi ila idan ga an san shi sai an san shi tun jahiliya wa ibn abbas afwan akhraja al-bukhari wa an sulaiman ibn yasar qala sulaiman ibn yasar mun sai na ɗaya daga cikin malaman madina bakwai din nan fuqaha wal madina ko eh, eh sulaiman ibn yasar ah bararen bawan maimuna ce radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam maulanta ne Sulaiman Yasari hmm. ya kare yace adraktu bida'ata ashara min ashabi rasulillahi na rizki sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam goma sha bida'ata ashara goma sha kalimar bida'a dama ana amfani da ita idan ta wuce uku daga uku zuwa karshe a bida'a eh ko kace bid'atu ko kace bid'u uku daga abin da ya wuce uku dama daya ko biyu ko uku sai a ce yi nayifun wa 20 ko nayifun wa 70 saba'in da yan kai ki an kace nayifun to abin nan da ya hau ko daya ko biyu ko uku bai wuce uku bai wuce uku ba in ku ya wuce uku to amma kila baka da yaqini hudu na ko biyar ko shidda ko bakwai ko takwas ko tara da sai ka sa bid'a da an fahimta ehin akwai na yifun akwai maliyan akwai bebo maliyan kwana uku in ka ce makasto maliyan kwana uku kai hadisin Umar mun tuna faladistu maliyan ko in ka ce na yifun daya ko biyu sannan in ka ce bebo hudu ko tara kudu zuwa tara kila an fahimta na iske sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam goma sha hudu ko uku sha biyar ko sha shida ko sha bakwai dukansu kulluhum ya kifunan muli suna gurfanar da wanda ya yi layi ko ya saki ko ya koma mata ba a zartar mai da saki ashe sunna ta tabbatatta ta manzo sallallahu haka akai ba a zartar mai da saki shin ya asalin sakin wani mi asalin ila'i wani ibn abbas radiyallahu anhuma qal kana ila'ul jahiliyyati ila'i na jahiliyya as-sanata wa sanatayn shekara guda aka ko shekara biyu a shi kaga akwai shi in yace wai zuwa ga yadda sai ya shekara biyu ka kenan kaga iyaka su wannan ka musulunci sai Allah mu ke sarki sassafta abin akwai asari da Umar bin Khattab yake tambayar matar yake tambayar yashta Hafsa radiyallahu anha na cewa wani gwargwado mace ka iya hankuri ko namiji bai zo gare ta ba jure shi din da take iya hankuri ta ce wata hudu mace na yawon hankuri wata daya wata biyu wata uku yana tambayar ya sai hafsa ko din ya samu wani karatu ni ita iya da shi Ya ce wani iya kolin mace ta yi hankuri ta samu ɗan namiji ba Ya ce ba ta wuce wata amma da zarar duk mace da Allah ya yayya ta wata hudu to tana samun kanta cikin wani mawacin hali ishe sa Umar sai kafa ka'ida a lokacin yace duk duk sojan da an ka tura wajen yaki to ka a tura sojoji shi wata hudu wajen yaki wata daya wata biyu wata uku da ai wata uku to dole a ce wasu su da wasu su saboda sun ba iyalansu ko ba haka ba don ka a har da iyalansu sannan cewa hafsa ya jinjina ya ce kai Allah sarki shi yasa Allah yabba masu ila'i wata hudu don tausaya ma mata saboda haka kana iya wata hudu kuma tana dan jin babu daɗi wata hudu amma ba ta kai ta ga aikin sabo in dai dama ba lalata ta ba amma mutum ta wuce wata hudu to ana iya samun matsala to amma shi kaga ba jahili sai shekara guda shekara biyu iyaka kenan tunda babu wani haske wanda wanda kai mai jagoranci fawakata fawakata Allah arba'ata ashhurin sai Allah mai da su wata hudu ya kayyade wakata daga wakatuna fawakata Allah arba'ata ashhurin lil ladina lil ladina sa'im tarabusu arba'ata ashhurin fa in kana aqalla min arba'ati ashhurin idan bai kai wata hudu ba wata daya yace ko wata biyu ko wata uku a falaisa sa ilahi ba ilahi shi ba shi ne ilahi shi ne ba ta kosa bakinta ko uba ko wado Allah ka kosa bakin ku bari ya ja ya hora ka ko ba haka ba ka a sa baki a kai mai wada sai a tsare shi eh wata ɗaya wata biyu wata uku sai ta hankuri sai an tike tar wata hudu ta ji bai dawo ita ko ta kai kara ta ce ga abin da ya mata wata kaza ba su ba su ba wata na wata hudu ko wata na wata biyar ko shidda to wannan kan dole a kira shi a cikin dakata ko ka saki ko ka koma mun fahimci wannan batun ilahi ya kare sai magana zihari zihari alhamdulillah saboda samun tafsirai da yawa muna kaji da azumma da littattafai mun san zihari musamman suratul mujadala ko ba haka ba farkon ayanta na farko zuwa ta sama aya biyar ko shida ko su suna magana kan ne kan zihari kada sami Allahu قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير حظوا كرشن آوي دبادا hukunce hukunce guda hudu kamar na ambata zihari shine mutum ya kamanta mata tai da uwarshi ta wajen farancin saduwa kila fahimta wannan in ka yi shi ba jahili in ya yi shi ya nuna saki shi jahiliya in ka yi shi ka nuna saki gaba daya sai musulunci ya zo ya samu sauki sanadiyar kissa ko abin da ya faru kaula bintu sa'alaba babbar sahabiya mijinta ausu ibn salih ausu ibn ya yayi mata zihari ya kamanta ta da uwa yace anti al-yawma ka zahari ummi da yace haka sai kuma yace kau ai yayi kuskure da muna haka to amma yanzu zamanin mun musulunta mun zan musulmi muna karɓar shari'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam na hurta wannan don Allah ta yi tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam sai na dama ta je ta ce ya rasulullah tana kinta ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam bakin kofa yana wanke kai ne tana kinta ta manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ta ce ya rasulullah ina yarinya ta sharat larat son kin wanda ya rasa bawa Allah ya dauko ni yan mai da karkashin kawahu na wurin kwanciya ta ciki na wurin tara yaya ne ko ba haka ba sai wasu kare kare maganganu maganganu na ta yi sai da yan mai da ni nisuwa ko kin kowa ko ba haka ba wata da son kowa ko yanzu kin kowa ya san ba mai taso mata sannan ga yan yara wanda ya tame kunya maida kusan kunya maida duk ga sunan Birgit sannan wai yanzu na ya kai min zuhari kuma a zihari al'ada ta jahiliya saki na wanda babu komai har abada ya rasulullah ka diba wannan matsala mun san annabi sallallahu alaihi wasallam mata to sai ki sai ki dawo har Allah ya san ya saukar da hukunci game da ku Ta je ta dawo har yanzu har yanzu ta je ta dawo ta je ta dawo can sai Allah saukar da kada sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum lokacin Aisha take cewa kai lalle Allah mai jira wallahi ina kusa da kowa ina ina cikin ina cikin daki bakin kowa tana wajen daki tana waje bakin kowa tana kanka samun mu sallallahu alaihi wasallam wallahi abun ta faɗa min in jarabi waje banji amma Allah min fauke sab'i samawati yace kada sami Allahu kaulan da kike gada maka min fauke sab'i samawati Aisha radiyallahu anha to wannan sai Allah da sarki yanke hukunci da kai ne mun ga koma ga karsan mun samu wannan yace na farko ga duk wanda yayi zihari lil ladina yuzahiruna min nisa'ihim alladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu sai ke fatahriru raqaba min qabli an yatamassa hukunci na farko kenan wanda suka matan su zihari thumma ya'udu ko lima qalu ga fassara jumhuru sannan suka yi nadama kuma suna son su dawo ma iyalansu ma'ana kenan sun ya'udu ne makamu suna kun su dawo ma iyalansu su rike su ko su ci gaba da zama da su to mi Allah ya ce to fa hariru raqaba amma ibn hazm yana fassara tsakanin haka duk da sun mai san masa raddi yace summa ya'udu lima qalu lima qalu an ka cewa ba ni ne sai yace sannan su dawo abin nan da sun ka faɗi su koma faɗi kila an gane su koma faɗi ne sai ce Allah abin da ka mini ba a zihari so guda sai yayi so biyu ka zama zihari sai an mai gudu ne ma eh, sai an yi da yace zihari magana guda ba ta yi sai ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa amma fara ɗaya guda Allah na bashi tazara ha ba da baki ya su baka sai a bashi hukunci sai ce lema kalu amma duk jumhur sun ce a'a lema kalu ai da mata aka ne suna so su ko mutu fata hayu raqabati sai sun yanta ne sai sun yanta baiwa baiwa ba a ce muminatin ba ko ba haka ba can ga kisa an ce fatahariru fataharu raqabatin mu'minatin a yanka raqaba mu'mina amma nan ba a ce ba sai an ka ce fatahariru raqaba shi yasa malamai suka yi sabani to kahira ko fasika wanda ba mu'min ana yi ko ba a yi suka yi sabani wasu malamai masu tafsiri kamar Abubakar Muhammad Gumi ya ce sai mu dauko gutsure waccan aya ta katan mu'minatin sai mu ta mu ce mu'minatin kila an fahimta sai ya zan welcome tunda duk kafara kila an fahimta ko yawwa sai dai ai mai gyara sai aka ce eh haka akai ana dauko ta ayatun wa ta aya idan da daman da sharadi biyu idan hukunci iri gudana sannan sababu iri gudana to nan hukunci iri gudana ya zama iri guda kafara wanda ya kisan kai kaza kaza kafara zai wanda ya zihari shi ma kafara zai hukunci iri guda ne amma sababu ba iri guda ba nan zihari na yi can kisan kai yayi sababu ba iri guda na ba ko ba haka ba sun kace to ba su haduwa saboda haka ga jihadi ko kahara na yar ta yan tarwa amma ga kashi sai mumina suka ce kuma wannan shi'a usulubi ba lagi na qur'ani na saboda ni saboda ba yace ai irin ta ma a ce in ka kashe mumini ko ba haka ba sai ka yan ta ha a yawai ta kahiri a kashe muminai kaga ba a cewa ka sai sa an kai kuskure a kashe kahiri mumini to a yanta mumini kaga an samu riba ko ba haka ba amma nan zihari ko kafir ala kulli halin dai wannan ka bata, sai ce min kabi ayyata mata kamun mi kamu Aisha ta shafe juna mun san wannan sai ce ni kashin ayi sai ce famman lam jidi ina ya gurgutana wanda bai samu mi ba baiwa kamar irin yayin mu yanzu ko da ba bayi sai Allah ya ce ni sai Allah ce fa siyamu eh sittina miskinan ko mhm. sai azumin wata sai aka fa da amu 60 miskina afwan fa da amu 60 miskina sai ci da miskini 60 ma ba miskini ba azumi afu azumi shi annabi kako haka ne so yace sai mun ka ce da amu ai tartibin a kaida ta ko ba a na karshe ba ai na biyu ba daga taharrura kabatin sai azumi eh fa siyamu shahrayn mutatabi'ain yawwa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain haka yake don tartibi dole ai tartibi sai in baka ya baka da kuyanga to sai kai azumi wata biyu to sai Allah ya ce fa man lam yastati shi kuma wanda bai azumi shi kuma mi sanan shi ko sha da idami ko ba haka ba sanan kula da wannan shine to ga hannun zamu karanta illa bin muka so mu samu yanzu ku ce kun zamu canta cikin hadisin na farko ana yanta mumina ko ko ana yanta kahira ko ko sai mumina muka ce lafzin aya bai faɗi ba to ba mu ba cikin hadisi akwai lafazin in akwai lafazin shikenan sai mu ce mu fassara aya shi ko ba haka ba in babu kuma bashi mu lafun? ko wace yayi sai kenan sannan kuma zahirin aya ta faɗa mana dole sai an yi kafara aka zo mace haramun na ka zo mata ba kai kafara ba sannan kuma nasu aya ta faɗi wata biyu an kashe ko ba haka ba ba kwana sittin a kula wata biyu wata kuma na 29 ko ba haka ba a kula da fiqh din sai suka ce in za kai da watanni ba kwanaki ba ka ce to wata biyu to amma to dama yau dai dibin fare to alhamdulillah an yi yau dibin fare ko to bari mu gani in an gane shikenan sai in fara azumi na ko ba haka ba in ba a gane ba gobe na san dai 30 jibi sai in fara to in ka fara kai kai wanda ta wata to sai kai shaharai ne ba 60 ne yawan ba in ya kwana 20 kai za ma gobe za ka yi ba ka tsaya ko ba haka ba eh kwana bisa an ka ce a watan can da ya wuce ai kwana 29 ko kai ka cika babu komai shi kuwa ka jira kai 29 kila kun fahimce ni eh ta sun ka ce to amma in kai hanzarin ɗauka tsakiyar wata baka jira sai da wata ya tsaya ba to sai ka yi fiske kila an fahimta amma imam malik da shafi sun ka ba da wata fatawa nan don fito da muka faɗin ta suka ce in ka fara tsakiyar wata shi wannan watan da ka fara misali 20 gari sai ka fara ko wannan watan ka cika shi sai zan nawa sai zan 29 sai kai kwana tara kenan ko sai ka fara sabo in ka fara sabo to shi sabon da ka fara yanzu sai kai kwanan watanni in ya samu 29 wallahi alhamdu sai ka tsaya nan in ya samu 29 to shi ko wancan sai a tambaya nawa an kayo nawa yayi sai an ka ce 29 yayi to sai ka cika sauran da sun ka rage ma ba 30 ba Allah ta mu gani to ala kullu halin shaharani mutatabi'an Allah yace can wajen idami 60 miskinan ce an kai idamu an kace ko ba haka ba duk kafara babu inda an kace a bada mudu ɗaya ko mudu biyu ko sai ko sa'i duk mu fahimci fike wanda kyau kar ka zo kai ta kunhon baki kana kuwa cewa an kai 60 miskinan abinda ka ci da miskini 60 ko ka ci da shi yoshe ga yini ko ba haka ba ni ayi ni fito ranar zuwa haɗuwarta ko gairi ci nawa kai yasa sun kace mudu uku amma ana sai ta yan makaranta ko ba haka ba 101 ko ana wannan ko ba haka ba a ci da sai ba a samu na rana a ci da dare ko ba haka ba yasa sun kace jiya sun kace mudu biyu ko ba haka ba sannan kuma ana iya dan guda ta barci ko ba haka ba in ya zan guda ɗaya gare ka har in kana dan makaranta kila wanda sun kai ka sun san da wannan kaga in ka ci da sai kila ko kuma shi ɗaya gare ka to kana iya jan hanji sai ka karya da wuri ka bari sai sha biyu ka karya ka ci da yawa ko ba haka ba wanda zai kai ka gobe <laughs> duk mun yi haka nan ko ba haka ba sai kai ka gobe kaga guda ko amma ma ce guda amma Allah bai ce mudu daya ba ko mudu biyu ko mudu uku to Allah bari tambaye ku sai an ka ce ka cika ma miskini ran nan yin nan kai ya ji yunwa ya za ka yi mudu na za ka bashi kai ya ji yunwa eh to saboda haka na buda da don ku san wannan take ne ba hadisi kayyade mudu kaza mudu kaza mudu inda an ka ci ilhamu aka cewa ilhamu aka ce ta cire shi to shi amma wadan kuka je cikin wani in kuka je mazahibu sun saba nan na kuma in ka dole yi dole ka yi da guda in ka dauki dan guda malikiya in ka dauki biyu shafi'iyya in ka ce uku hanafiya ya da ya cika ciki kuma ci uku akai sala kullu halin kila mun ci wannan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من, من امرأته ونمتن يوم ما تستزهاري sai dai kash sun mawaka alaiha sai zo gare ta kuma Allah ya ce min kabla an ya tamasa kai ya zo gare ta ko sai ya zo gare ta fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni waqatu rasulullahi to abun ya lalace dun na zo gare ta kabla an kasar ma hita kafara ba kala sai ce fala ta karafa to kaka koma hatta ma ma Allah saka koma sai ka aikata abin da Allah ya umarce ka shikenan wato zuwan da ya maka bai da wani hukunci ko ba haka ba akwai wani fikihun idan ya fara ya zo mata wa ya yi ko bai ba misali azumi shi da kawa haka ko kila ya talatin ko ko yana cikin kila ya goma ko ishirin ko ni to mun san da dare ba azumi sai ya zo mata cikin dare to a isa ne muka da kafara malikiya sun kace wanda ya rede wanda ya yi ya rubuta ista a nafa sai da sabon kida maza yin malikiya su ko wasu maza mazhabobi sun kashe a'a kawai dai ya ci gaba ya ci gaba da inda yake bai rede ba Allahu a'lam rahu al-arba'atu wa sahu tirmidhi wa rajaha an-nasa'i irsalahu nasa'i ya ta hadisi na musalin amma dai maganar nasa'i ta hadisi ne musulan wasu malamai inda ba shi ba sun bada da bayani cewa hadisin ya inganta kuma daidai yake ko bayanin siyarin da ya nashi alhamdulillah hadisin ya inganta kila an fahimta abu na gaba ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس إمام البزار يا روي توشي توتا هنيا كما تلا عبد الله بن عباس وزاد فيه توغا زيادة بزار كثير ولا تعج ضد شينا كثير ولا تعج je kai kafara ka amma kar ka sake koma ga lahin na zo mata kar ka sake bari sai ka kare kila an fahimta وعن سلمة بن صخر قال دخل رمضان سلمة بن صخر mun shi dazu wanda ya kila cikin sahabbai shine Ausu bin Sabit ko yawa matarsa a Khawla bint Sa'laba to shi ko ga Salama bin Sahar shi ko yawa matarsa a afwan dazu wanda ya jihari shine a Ausu bin Sabit yawa matarsa Khawla bint Sa'laba wannan jihari akan tafarkin jahiliya to ga wani Salma bin Sahar shi ku ya amata sai zai hari amma ba ya san ba a yi ya san ba a yi sai dai fiqhu ne ko kuma fahimta ce yayi umarni ita sai hakan mutum na wanda bai iya hankuri sosai sosai game da mata ko ba haka ba wato a mai karfin shawa to da ramadana ya shigo sai ya ga in ya ba abin haka nan irin wanda an ka baka dama kana zama cikin iyalanka kana ni kana ni kana ni to kila shawa ta rinjaye sai ya zo ma matarsa ko ba haka ba sai ce bari ɗo wani kan da garki sai ce ya mata zihari sai ta haramta ya zo sai gani yake in tana haramun to ya bai zuwa amma in tana halal to za a samu matsala ya ko ba haka ba saboda haka sai mata zihari to dai mata zihari ko sai kuma abin ya koma mai ciki Sai ce ah, to adin da ka sa in zo mata sadda bai mata zihari ba karhin sha'a ko ba haka ba to kuma har yanzu karfin shawa duk da na haramta ta ina da yanzu mata kinan duk ba warke ba ya riga ya kace kwara ko ba haka ba to saboda haka sai yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi wa salama ibn shakhar qala da qala ramadan ramadan ya shigo fa khiftu an usiba imraati sai min tsoron in zo matata fa zahatu ina sai mata zihar ni ce ke zan kama ta mun dai ta kare san ta gare shi kenan kuma ta zanna haka nan fankashafat li min ha shay'un lailata wani dare muna hira sai ka karatta ta kuranye wani sashin ta sai kuranye sai ni jibe ta sai ni shawa to kuma da ta sai ta shi dai azama kai ne wahala kuma cikin dare ma kaga inda bai zahari ana matsala eh sai ha azama kai ne to ina ganin haka shawa ta dibai fa waqa'tu alaiha ce sai ni zo gare ta da na zo gare ta wannan abin sai rike kani littashi ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam nawa mata ta zihari wa to yanzu ba magana ya zo mata ba ba shi aka magana ba ko ba haka ba haramun nabi ya zo mata kamun ya kafara ko yanzu a tabbatar wannan shin ziharin da ni aka fara ce fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake harrir raqabatan harrir raqabatan kaje ka yan tabai ya ce mu'minatan ya daidai da aya haya suka ce babu inda aka ce mu'minatan in dai wajen zai zihari kuntu sai nace ya rasulullah ma amliku illa raqabati wuya in in ta wuya Allah rasulullah in ba wuya na ba banda koyi wuya na in dai wuya kace in ta boton to sai dai ni qala manzo Allah ce fa sum shaharayn mutatabi'ain ku kula tikihun ba 60 yau ma aka cewa ba shaharayn aka cewa sai kai azumin wata biyu jere da juna قلت زين تشو هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام يا رسول الله أبن أنت يو هل سن هني كوكري متى زهاري kuma duk ban magance shi ba hannu faɗa mata ai sanadiyar azumi na hankulin abban yawa wanda bai hankulin wata guda na cikin biyu ya rasulullahi qala manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kai ka cida fara kan fara kan ka ki shiga jirgi sai muku sakwatanci an ka ki shiga ko yawa shi a fara ƙaton kwanon nan wanda kini na ɗaukar sa'i a baka Allah sa'i nawa ishirin ko talatin ko sha ko sha biyar ko to sha biyar ya ce fara kan ko ba haka ba shi a wani ƙaton babu shi a fara kuma lalle ya saba riɗili shi ne riɗili sun kace riɗili goma sha shidda kuma ga malam da yake sana'a ta ita riɗili goma sha shidda kuma shi ya daidai da kwano sha biyar ko ehem yace to a sa'im farakan sai ka ta ni za mu ce mai da Hausa bahu ya bambanta haka azran karami daro jazakallahu khairan daro haka min tamrin na ne sai ka ci da daro na dabino baina 60 da 60 ka raba mutum 60 ko ba haka ba ka raba mani mutum 60 wannan suka ce irin uzurin da manzon Allah sai yawa wancan mai kafara jima'i ta ga azumi ko ba haka ba dama talauci na sa mutum a ba shi dama ko ba haka ba tunda wancan ma da an ka ce ta yace da waze ba an ka ce talakaci akwai wanda his lauci karshe annabi ya ce ta yace to duka irin waɗannan suna da abuwa nasu abinda muka kula kakkace sa'i ko ɗari goma sha biyar ko ɗari goma sha shidda kila an fahimta amma dai manzo Allah ya ba shi wannan damar ya je ciyar akhrajahu ahmad wal arba illa an-nasa'i وصعب بن خزيمة وابن الجاروي wannan mun gama ila'i kenan mun gama zihari mun gama kafara sai babu la'ana kar maka Allah akwai lokaci ko mu tsara a tsara ko to madan da الحمد لله masha Allah Barakalla muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa eh, ina ganin kuna ganin usulubi wanda malam ka amfani da shi da yawa an ya zo ga wasu abubuwa yakan ba mu karatu mu je mu ƙara bincika kenan aka nahi ba a zo ga matsala ba ya faɗi abu kaza abu kaza abu kaza sai ga yayi shiru to an ba mu aiki ne mu ma mu ƙara karatu wani yana da kyau mu rika fahimta irin wannan kuma Allah ya saka mishi da alkhairi ah, ya yi magana karatun na akwai bukatar ta ɗabiƙi wannan muhimmanci gare in ana ta karatu ba a gani ne cikin aiki to zai zama fa hujja a kanmu kawai da haka mu yi ƙoƙari wannan maganar da ya suwa Eh, ya kamata kafin ma ya fitar da ita mummunin tunani an amfanin karatu a sanya ya cikin aiki kada musulmi muna ta karatu muna kiran kan mahalu sunna kuma idan aka bi mu ya kasance duk abubuwan da muke magana akan su daban ne sun sha bamban da abin da a cikin zukatanmu ko abin da muke aikata Allah ya sa mu yi biyakin wannan karatun da ake mana eh, akwai tambayoyi da suka zo insha Allah za mu yi kokari mu karɓa su ko ga tambayoyin nan ina ba da shawara yana da kyau mu mutunta karatun da muke yi idan mutum bai da takarda eh, ta kwarai to ya kokari ya nemi dan uwansa ya bashi takarda eh, kada ka dauko abu mara tsarki ka rubuto wasu abubuwa na tambaya ka turo ka rika ga hannunka ka ba mu rika mu sa ga littafan mu ko cikin masallaci kaga wannan bai dace ba da haka ga mu mutunta irin takaddun da wato muke rubutowa na addini a wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah malam ni ne na kasance wani makwabci na kirista ya tsinci kuɗi ya bani ya ce mini in na ji mai su in bashi kuma ban ji ba da ya dawo na gaya mai ban ji ba sai ya ce in yi sadaka da su to da Allah malam menene hukuncin haka ita dama dai a babin lokuta ai mun yi shi babin tsintuwa kuma gwargwado bayani ya gabata ba ko kafiri ba ko wani iri na dai in dai tsintuwa to dole ya ci ta ta tsawon shekara guda mm, kila inda ka halarci karatun to za ka iya gane wannan akwai abubuwan da aka tsintuwa a fi ayin ci giya ko an da ba su kai a ci giya ba to dole da dai ka ce kuɗi ba mu san irin kimanin su ba amma nan suka a ci giya to ci giya akai sannan kuma shekara guda akai ba dan watanni ba ko kwanaki sannan a ce ba gane ba sannan kuma ana cigiya inda aka saran a samu wanda abin ya ɓace yawa. to ala kullu halin dai takaicin takaicewa idan an kai cigiya tsawon shekara guda daidai da shari'a ta bayar ba a gane ba to fa sha'anu bihi haka hadisi yanzu kana iya ci ko kai sadaka ko kai duk wata abubuwa da kana iya kai da su ba matsala la dai abu guda ne idan mai su ya dawo daga baya jumhur sun tafi kan cewa sai ka biya shi sai ka biya shi baka cewa ko da sadaka kai baka cewa kaya mai sadaka ne amma ibn hazm ya ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara guda aka yi to fashi anuka biyi to kai annabi yabba saboda haka in ka ci abin ka ko ya to sai hakura ko ba haka ba to ala kulli halin dai kila a kula da babin da mu karanta insha Allah wannan yake cewa koko wannan take cewa malam tambaya ta ita ce a akan yarinya wadda ta kai shekarun balaga amma a jikinta babu alamar kuma ba ta yin komi shin za ta eh, rama azumi wanda ta sha sannan ta ce wata na neman addu'a Allah ya sauke ta lafiya sannan kuma ta ce tana buƙatar addu'a ga malam da sauran 'yan uwa ahlus sunna akan jarrabawa na biyu da yin aure ta ce tana son aure kamar ta amma ta ce ina son aure assalamu alaikum jama'a kun ji to zamu mata addu'a ubangiji Allah shi bata miji salihi miji nagartacce wannan da ake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wanda an yarda da addinin sa ya da halin sa ubangiji Allah saka dace kila ina jin tambaya da kuma saura wanda duk dace ubangiji Allah shi bata abin ta ka nema da namiji ce da ban ba da amsar tambayar farko ba saboda mun yi karatun mu wuce la Allah amma kila mace ce daga baya kila ta samu jin karatun ko wani mai kama da haka alamomuka wanda aka gane balagan da namiji ko daya mace su ne alamuka ne ana iya samu ta shekaru ana iya samu ta canjin yanayin jikin shi irin canjin yana jikin shi mu ambata can irin ya hita gashin hamata ko gashin mara wannan kenan ita ma mace tana hita gashin hamata ko gashin mara ko kuma ita ta yi mamma ita mace kenan nono fito mata da sauran irin waɗannan abubuwa to ko da bata ga ɗaya daga cikin alamomin ba wanda suka san ta ce bata ga alamar gashi ba ba gashi ba nono ba canjin murya ba wani abu da zaran mutum ya shekara goma sha biyar balaga shekara goma sha biyar su a daidai da hadisin da muka ambata na mutanen bani kuraiza ko ba haka ba shekara goma sha biyar ne kuma ita ce fatawa wata ya daidai da ta imam shafi'i a mazhabin imam shafi'i shekara goma sha biyar ne sha takwas ita ce maliki a mankure ta fi sabi nai hadisai sun nuna sha biyar ne to sai mu ajiye wannan sai mu ce to wanda yake ta balaga kiyata ta shekaru sha biyar ko kuma kowace alamomuka sai ta kama wasa da ibada kila ta yi zan ba ta azumi ko ba ta sallah da sauran irin waɗannan abubuwa shi ma wannan da a ce an bi bibi karatuttuka kitabu siyami da muka yi babu kafara ko ko ce babu ranko duk da dai kila ga wannan zan sabon abu ga wasu amma ga wannan sun kai karatu kuma suna sun halarci karatu sun san da wannan barin sallah da gangan da barin azumi da gangan babu malamin da zai baka nafsi na cewa dole sai ka ranka babu shi bari da gangan don tsagiyar shi na rashin kunya kashin kunya kawa Allah ko ba haka ba ba mai iya cewa kawa Allah laifi ce ta na gawa ta ma ta kai za a karba za mu kai mai karba ko wannan ha babu wannan dama Allah ya ada sallah ko ko rama wasu abubuwa da aka rama na ibada irin azumi ga mai uzur uzuri na mantuwa wajen sallah kenan ko na kwana manzo sallah sai ce dan ku yayi kwana ko yan manta sannan tana ku ya faka to sai shi sallar nan ba ta da kafara sai wannan to haka nan shi kuma wajen azumi irin mara lafiya da matafi ba man kana minkum maridun wala safarin fa'idatu min ayamin ukhra ko ba haka ba mai haila ita ma tana rama azumi a hadisin Aisha radiyallahu anha mai nifasi tana rama azumi ita ma hadisin amma da gangan kawai saboda rashin hankali ko kuma tsageranci ko rashin tarbiyya da gangan ta kiya sallah ko kita azumi to ban san abin zance ma ba na karama don ba dalili Allahumma illa dai abin da za a baka shawara kai ta tuba ga Allah kai ta istighfari la Allah Allah ya karba Kina. kana mai sa fatu Allah shi karba in ba wannan ba tuba abin da aka shi ma Allah ya samu gani ina jin ban tuna tambaya ta biyu ba kamar ta tambaya ta biyu ko tambayar ramu azumi to alhamdulillah saboda haka tambayar ta farko ba sai alamomi na jiki na mamma na gashi wai ka sa a gane balaga ba shekaru na sa a shekara goma sha biyar sannan ta biyu babu ramuwa da duk abin da mutum ya bari da gangan sai da isa ya fari Allah ya sa mu gane abu na uku abin ta roka yan uwa su taya ta addu'a Allah ya sa ta dace da miji na kware mai ɗaukar ta kalifin ta ko mai addini Allah a tambaya ta gaba wannan yake cewa da Allah malam ina tambaya game da ko akwai wani azumi cikin Muharram bayan tasu'a da Ashura wanda shari'a ta tabbatar i akwai azumin ayyamul bidi na ayyamul bidi da wanda mun sallatu an kace yana azumin ayyamul bidi ga kowane wata shine ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar to wannan in kana iyawa akwai su sannan kuma akwai azumin litinin da alhamis in kana iya kuma akwai su sannan akwai azumin dawudu somu dawudu alayhi salam kai yau ba ka yi gobe ba kai da wani wata ba ko ramata ko shawwal ana iya yi fin eh, muharram ana iya yi amma wani azumi mai suna azumin muharram in dai ba waɗannan ba in ba tasuwa ko ashura ba wai a ce muharram za a wani azumi na musamman a babu shi a sunna kila an fahimci wannan babu shi amma dai wannan ambata ma da akwai su gwargwadon hali insha Allah wannan yake cewa shin don Allah akwai wata addu'a wadda mutum zai yi idan sabuwar shekara ta kama yace na gode Allah ya kara malam ilimi da tsoron Allah amin a hadisai ingantattu kuma a fatuwar malamai suna na kwarai babu wata addu'a ta shigowar sabon shekara ko ta shigowar sabon watan musulunci hasali ma buki ko wasu abubuwa na ciyawai sabon shekara ta shigo duk ɗabi'a ta ta gargajiya wadda ba ta da asali a sunna hasali ma an gade ta ga kahirai ne in ka dabba to wannan ka san abin da ka yi game da addu'o'i wasu shesa na ce muku a sunna ingantatta ko a hadisi ingantattu na ce muku a malamai ahlus sunna amma game da in ka koma hawadin da ba ahlus sunna ba yan bidiya hatta da addu'in da aka kowane wata sun yi littafi kai in muharram ya shigo ga abin da aka yi in safar ya shigo ga su har zuwa shekara ta kare kowane wata sun jera su Muhammad Rashid Albani ya tarkata wasu da yawa daga cikin wannan hadisai ya zuba su cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi'u fil umma yawa hadisai mawdu'ai hadisai da'ifai mawdu'ai da mugun tasirin da suka wa al'umma ci baya da ya ambaci irin waɗannan ya ambaci irin addu'o'in da aka yi na muharrar ya kawo na hadisai ya soke sai ce duk waɗannan hadisai mawdu'ai na saboda haka babu wata addu'a takamamma ga ta dai ana karantawa kaza kaza kaza babu ta Allah kawai kullun kai addu'in ka wanda ka saba addu'ai sabah wal masai azkaru sabahi azkaru masai da duk roƙon Allah alkhairi kowane lokaci da roƙon Allah ya kare ka daga shari kowane lokaci amma takhsisu zamani ko takhsisu shahari ka kebance wata ko wani lokaci bai tabbata a sunna ba Allah ya samu gani a wannan yake cewa assalamu alaikum rahmatullah yace malam Allah ya kara ma lafiya da imani amin malam ina da tambaya tambaya ta ita ce malam da Allah menene takamamman fassarar wannan hadisi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam taribat yadaka hadisi da mun karanta wuri biyu ko mun shi a bulugul marami mun shi a muwatta imam malik ko ba haka ba hadisin na farko an shi a muwatta a bulugu mun shi kitabun nikahi ko tunkahul marati li arba'in ko لمالها ولحسبها ولعمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك ko sannan kuma hadisin ya sake mai maituwa shi ko inda mun kai shi a cikin motsa hadisin Ummu Salama da Aisha inda aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama tace ta san manzo sallallahu alaihi wasallam babu kunya a musulunci shin mace tana wanka yan tattaga abinda namiji ka wanka eh hal alal mar'ati ghusl in ra'at ma yara rajulu Aisha tace mata ce kai ba mutane tare mata ya daki wa hal tara al mar'atu ma yara rajulu sai muke an kai mashi na mawarki irin namiji ta kama yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki an tsara mata zaki wane ya kuna shabahu in ba ta yin wannan ina aka samu kamace ce ne ai aka ce mata ne bata zaki duk waɗannan kalmomi ta da bata daki da tabbal laka la aba laka la umma laka wai haka wai laka da sauransu sigogi na na laraba a adadi muna karatun su musamman babin kafu gare su wannan suna cikin salo na yare wanda in baka karanci yaren ba ko baka su cikin yaren ba sai su baka wasu yan wahala amma ba komai suka nunawa ba illa abin da suka nuna a jawo hankalin ga abin da aka so an faɗa ba yawwa kalimar tariba daga turabu na suka cewa in muka so mu yi tahalilin ta daga turabu na turabu na jin kowa san kasa ko turabu mhm, tariba amma za a yi mata kasara a ce tariba ya an kai mata taraba da fataha ra taraba daban tariba daban in ka ce ka raba ka samu dukiya kamar kasa ko ba haka ba in ka ce ta riba sannan kuma a ce kama addu'a ta an kai ma amma ba addu'a mai ma'ana haka ba ehe mana abin aka ce mata riba ka faɗi ƙasa a lugacce ka faɗi bisa ƙasa ehe to amma abinda kawai kai tsaye ana so a fassara sai a ce riba ya daka sai a ce ma kai ta heban wuri ko wani abu na ba a faɗa ma kalma sai ka wani abu abin da wuta ko doranci kila an fahimta sai a ce tare ba ta da haka kai ar, eh kila kun gane ba sai a ce ma kai ar, kai ba haka ba kai kaza kai kaza to duk waɗannan saboda haka tare ba ta da haka tabballaka la abalaka la ummalaka wai laka wai haka da sauransu to duk waɗannan abin da suka ni a jawo ma hankali zuwa ga abin da za a faɗa ma ina fatan mun gane tare ba ta da haka kai eh shi an kai karke mai addini in ba haka ba wallah hawayenka hawayenka wallah ko ba haka ba to Allah samu gani ah, wannan yake cewa game da hadisin da aka karanta yace shin ko an kayyade a cikin hadisin yini guda kammalalle yana nufin wato wurin ciyarwa din nan eh, shi da miskini an ka ce shi da miskini sai an ka sai ai ba kayyade ba amma lafazin haka yake ka ci da shi yaushe hmm? yaushe za ka ci da shi to kila an fahimta da sai dai <laughs> eh ya kina miskiran ci da shi kila abin da ka sun ya kawo na ai tun da ya mu an kace da ka ba da guda yayi ko ba haka ba mu to kalima mu an kai da ita kila an fahimta ehen ma'ana mu dai abin da ta ma'ana dai kore ma mutun yawa kore ma mutun yawa afwan kore ma mutun yawa saboda haka a ah, lafazin ayat da dai ya karanci arjiya sosai lafazin aya abin da ya kasance hararo dama aya ba ta kunsai ba shi abin da ya kasance kawo ce Allah ya ce dai eh, ko ba miskini abinci ko haka ya ya kawo saboda haka da ka cika mudu guda ka bashi to shi kenan shi mu ko muna son a ce mai gane cewa idamu eh, an kaci ka ci da shi ka kore masa yunwa kila an fahimta ehem to ya koma masa yunwa to akwai usul usul ga usul fiqh idan aka yi amfani da yace ka yi sallah ko ka yi azumi to shin an maimaita ko ko shin an kayyade lokaci ko ba kayyade ba shi la fahimta in an kayyade za ka cewa sau biyar gari ne ko sau kaza gari ne in an kayyade lokaci to sai a ce da sahi to sai da sahi ya ka bukata da rana da rana ya ka bukata da daddare da daddare ya ka bukata in ko an ka ce e kaza ko ba haka ba to yi ne ka kai hasar da duration din wannan yanayin ya kare ba sani ba ko kun gane a luga haka yake saboda haka da amu kawai ka kore mai yunwa ga tazarar da ka samai tace tazarar yini ko ba haka ba Allah ya samu gane ina zan koma ga littafai zai gane haka insha Allah wannan tambaya sanarwa ce yace a madadin kwamitin da awa na masallacin Muhammad Buda Tsaki haka ne na sanar da jama'ar musulmi cewa an dawo karatun tauhidin da aka saba yi duk rana asabar bayan magariba a zuwa abin nan isha'i kenan ana karatun littafin mujaddaduddin muhammad bin abdulwahab kawa'idul arba'a wuri ahmadu bello ka da da garanti trust bank mai karatun littafin shine malam hassan yusuf hausare eh, alhamdulillah mm. alamai suna ta kokari Allah ya saka musu da alkhairi eh karshen tambayoyin kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik